Thank you. gida lafiya hmm? lafiya an na shigo baka san na shigo ba me ya faru haka nan na ta sallama ina ta sallama baka san ba ma abin da ake cika kayi nisa hmm. mene ne haka mai gida bari hajiya bari mm. na magana takardu na hajiya da na rasa bayan na tafi america akwai wani wanda ya shigo wurin nan ne bayan tafiya ta mai gida ba wanda ya shigo wurin nan ni dai ban ga wanda ya shigo ba ni abin da nake mamaki cewa wurin nan dai na san makullin nan kauda teburin nan da Allah akwai wani bincike da ya fi damu a gwamnan da tebur takadduna ne suka bata takaddun haraji na kamfanoni na takadduna na biyan dukkan harajin kamfanoni na ko ɗaya ban gani ba kuma kin san ni zan tsaya a takarar siyasa an ce sai ina da wannan takardun biyan haraji na kamfani na je sun ce ina takarduna tun daga america muka yi waya aka ce in tara complete in haɗa takarduna da na in kai daga zuwa na su na fara duba banga ko ɗaya ba dole hankali na ya tashi ni kan mai gida a ɗaki na dai babu tsani takardunka gurinka a rufe ba shiga ake wurin nan ba tun da ka kama hanya ka tafi mm. Eh? Mm. Mm. to ya za a yi har a ce wani ma ya shiga ya kwashe waɗannan takardu a ɗaki na babu gurin ka ko a rufe ike har ka je ka dawo shin ina amarya ta tafi asibiti ka manta ne oh, oh. to yanzu dai abinda da nake so duk inda takardun nan suke ko ƙasa ko sama ko ina suke a gidan nan sai an bincike shi aiki ya same mu ni da ku aiki ya same mu ina musa yana yana kofar gida ne na amma da zan shigo gurin ka naji fitarsa to ki je ki kira musa mu zo duk gidan nan duk inda ake sai mun bincike shi sai an samu garba fa abubakar yana waje to da ita amaryar in ta dawo yanzu za mu bincika nan da ɗakin ki in ba mu gani ba ita ma in tana dawowa za mu buɗe ɗakin ta mu bincika gidan nan gaba ɗaya sai an hargitsa shi sai na ga takardun nan to sai in je in fara fito da kayan ɗaki na a je a fara saboda haka duk inda takardun nan suke a gidan nan yau sai an nemo su in ma ban gansu yanzu ba in ma ban gansu yanzu ba idan a man a nan ɗakin wa alaikum salam yawwa kamar ka san na san ganin ka to musa idan ka san inda takardun nan suke tun wuri ka fito mun da su tun muna shaida juna ka fito mun da takarduna to alhaji wanda irin takardu musa yanzu kwanaki ba na ga wata ambulan ba a hannunka bakinta haka kora kore iye eh? ni san alhaji ni ban san wannan zancen wasu takardu ba ni na rasa abin da ne wasu a gidan nan hajiya ba tun yau ba komai aka ce an nema an rasa sai ta ringa cewa a tambaye ni ni na rasa abin da na yi mata gidan nan su ake fita ne dai amma in ban da haka me ya haɗa da takardun ka alhaji har hajjiya ta dinga cewa ta zanna da bulan a hannuna bulan takardun alhaji ne Musa fito da takardu shikenan ya haƙuri a fito da takardu Musa wannan fa yadda nake wanka hajjiyar nan fa yarka ce ita ma wannan maganganun da kake faɗa babu ladabi a ciki hajjiyar nan fa yarka ce in kana girmama ne dole ka girmama hajjiya ba za ta faɗi gaskiya ba ni dai alhaji ban san wani zancen takardu ba kuma ni ban taba shiga ɗakin ka ba kuma ni ban taba ɗaukan makullan ɗakin ka na buɗa ba takardu dai su su dubo a tsakanin na san abin da zan yi matan ka kuma su dubo maka na san abin da zan yi tashi je ka ka tashi ka ban wuri kurin tashi lafiya ni dama ina son maka magana mai gida shi ne kawai nake yi amma abin da yake faruwa a gidan nan ba ba hmm? kaga shi garba mm. abubakar mm. ko yaushe yana daki za ka gan shi yana karatu kuma ko aike ne na jin daɗi a gidan nan mm. da ran mutum ba zai ɓaci ba za ka ga abubakar ya karɓa ya yi amma ban da musa musa yadda nake ganin su a gidan nan takun su bakin su ɗaya amma ka sa ido ka gani bakin su ɗaya da ba da ita yar uwata gaba aiki an samu kuma na gaya maka cewa idan aka je aka dimanci zuwa gurinsa tun da yi alkawari za a samu to gata an sita an samu to ba samun aiki ba ba samun aiki ne wahala ba yadda za a tafi da matsalar cewa ƙwarai da gaske duk wahalar da kai na makaranta da sauransu to yau ba ga sa in ka kama kayi da gaske don kanka in baka kama kayi da gaske ba oho ba aikin ba kuma mai da hankali da aiki shine abin magana ka da yaji ko ƙwarai baba to ni abin da zan ce in ce alhamdulillah Allah kuma ya taimaka Allah ya taya ka riko Allah ya bada sa'a amin amin amma yanzu ni ta magana shine zancen aure sai kuma ka fara neman aure inda dai aiki ya samu har abada ku idan wani abu ya taso shin wai nawa ne za a samu a aikin nan ko baki sani ba tukun baki sani ba ban sani ba amma ina ne zai zauna a ofis ɗin da za a bashi an je an yi magana nan abin da ya sa ba daga ba saboda babu wani abin da zai tallafa mana zancen nan shi zaki wa koko ni zaki wa ina maki magana ina maki hannu mai sanda baki gane ba ni zaki wa magana ko shi zaki gayawa wai shi din dan abin da kokarin da zaka samu ka kawo gida shi ke nan sai ku kama hanya ka fita to baba ka je kuma Allah ya bada sa'a amin kuma a kula da duk wani aikin da aka ce za a kama to baba a kula ba wai ana ana cika wancan fanke ka ke ma ki cika wancan ba za ce ba ba za ce ba kai za ka yi wannan da aka sai ka mutu yan shi mun haka ne da sai ai to san da aka sashi sai fito ka cika ka to ka je inda na ka to tun da yi amma ba da haka ba kai kullum kamar kishiyoyi aka sa ana aiki sai wannan ya dinga to amma aikin jan ruwa a cikin gida ana ya mace ce da da su ba shi yake aikin ba Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Tsaya kai kuna zuwa. Yawa murya bala ne ma. Abokin ka ne? Eh bala aboki. Abokin ka nan? Eh. To. Dama yana cewa zai shigo ki bai satin da zai. Au tare shi kofar wata kaddan? Tare da shi yana kofar gida na kuma shi na. To. Tare da. Shigo bala. To. Salamu alaikum. Amma alaikum. Mun haɗu da shi a wajen suna. sai muka yi magana da shi. A wajen suna. din ya cikin Eh, jiya na je na Shi mai gida kuma matsalar abin ne da zuciya. Kaga saboda shi wanzan. In aka ba abin asali sai a daidaita ba wani abu ne na na bacin rai ko ba haka ba gaskiya ne babu wallahi zuciya ce da shi ne shi isa ga girma kuma da ya kama shi to shi ne ai dalili to ga akwai tsokaci takardar eh da eh, mu to don Allah ka ku bata eh sai an nasu da kyau da eh, dawo na to sai an jima an jima da su ji insha Allah ba zan je na dawo sai kuma abin da za ta idan ka tashi an ka sami nuhun da wanki ya bani da manyan riguna babu jamba haka ake yanki hmm? bai dace ba ka ce ya baka ka kawo eh. sai to kar ka tsaya wasa da shi in ka dawo ka kafe shi a ciki eh. maza ka je ka dawo eh. yawa abin da ya sa na tara ku a nan hajiya babba da hajiya ƙarama abin farin ciki ne ya same mu ya same ni zan ce ko ya same mu dan in yaran nan suka yi karatu amfanin namu ne gaba daya yaran nan tun kwanan baya a inda ake samo makaranta ta zuwa kasashen waje na ba da sunan mutum biyu amma na je na tara sunan mutum da ya ne saboda haka tun da sunan mutum ɗaya ne ya fito na so in ba da sunan mutum ɗaya a can daga kar a ce na ya san kai dukkansu kuma na ne yanzu na zo da shawarar ne su a junansu su zaɓi ɗaya wanda za su ce ya tafi ni duk wanda ya tafi ni a wuri na duk ɗaya ne duk nawa ne gaskiya ne ke ya kika gani a ni dai a nawa ganin hmm. garba ya kamata ya tafi tunda shi ne ya sa ransa da rayuwarsa a karatu kullum a cikin karatu yake shi ko musa ka riga ka nuna masa kasuwa mm. da harkar kasuwancin nan naka shi yake yi a nan kamata a yi a ce garba ya tafi sam wannan magana ba haka take ba mm-hmm. ai shi garba shi ya kamata ku koma kasuwa mm-hmm. shi kuma musa shi ya kamata ya tafi wannan karatu mhm. saboda musa ya fi garba kokari wurin karatu mhm. amma ya za a ce bushi na babba shi a bashi a tura karami ai babba babba ne ko da babban kashi ne <laughs> kuma ko gidan giya da liman ai babban wa uba ne ajiya garba ya tafi makaranta mu kuma mu zauna a nan a bar mu idan mutum ya je ya dawo ya zama mangufa ko sarauniyar ingila mu muna nan haba yanzu akan maganar makarantar kake ta da hankalinka duk abin da ga hajiya ta faɗa kan gaskiya take magana in dan haka ne ni na hakura hajiya ya yaji Musa wannan magana da kake faɗa bai kamata ba kamar ka da nake ganin wajen wata rana zaka gaje ni amma yau a ce kana kumburi kana cika kana ba tsaya akan dan abin da bai kai ya kawo ba har kanin ka gashi ya ce shi in dan haka ne yayi hakuri da ka bani mamaki maganganun da ka faɗa ka bani mamaki to ai gaskiya ya faɗa saboda haka haƙuri za ka yi da garban ya tafi sai a haƙuri mana to ba dan duk yan wanka bane da agola wannan yaron ya zo gidan nan sai a ce mm-hmm. ko menene sai dai ka ce garba garba garba wani irin garba ne wannan shi ba dan uwanka bane bare ne shi ko me ka tashi ko abu za ka siyo sai ka siya wa garba ba za ka siya musa ba ai irin wannan ba shi da kyau ai dan uwanka dan uwanka ne naka naka ne amma bai kamata ka rika bambanta su ba za ka raba kansu ne don haka sam da sake an bai mai kaza kafa hmm? ba zai taba yiwuwa ba hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya zainab me yasa haka akan wannan yar magana da bata kai ta kawo ba hmm? abin da isa na ce yaron nan shi ya tafi garba kowa sanin kanki ne a gidan nan sai a kai sha biyun dare garba yana karatu a gidan nan amma musa kasuwa ya sa a gaba amma tun da zancen nan ya yi zafi ku yi haƙuri wanda zai je ya je a yi haƙuri ni dai kan abin da na faɗa ne hmm. a hayi allah na zuwan jiki shi mai yaji tace annabi kya koma mu ne dai bare a cikin su a yau an sake mu sun makara mu za mu kwasa mu bar gidan nan gaskiya ne ni ma ai na san haka oh. saboda haka akan menene zaki takura amma an gaskiya ta zo ai sai a faɗi gaskiya a babu zancen gaskiya nan san kai ne ehe san kai ne da Allah ku saurara ba zan yarda da irin wannan abu ba ku saurara me abin fita da hakan hakan gari a cikin wannan kai ne ka nuna kai ne ka fifita ta a cikin gidan nan shi yasa take wa mutane cin kashin da ta yi niyya to wallahi san ba zai yiwu ba da safi an bai ai ni ko dole ya fifita ne tunda tun kan ai daran ai ai riri a idan an baka ita ladan noma shi yasa ka fifita ta fiye da kowa to wallahi ba zai yiwu ba za a yi ta ko tauro ko tauro da kare ka same ta sama doza to an yi jama haka akwai ne daga ƙauyen ne da muka zo aka ce ga shi ta dauka a ni ko me kai zaman kauye ala tsaro za ta da saran shuka kai ku dakata wannan to na asirin ayya yayi haka ai to na asiri ma tukunna ko ba fara ba ina tabbatar maka sai an fara tsaura gashin hammata a cikin gidan nan daga kawai magana yara sun samu makaranta za ku tsaya kuna min to na asiri magana ma da su ba taba ji ba yanzu gashi kun zo za ku tona mun asiri a gaban su wata magana da kuke faɗa masu waɗannan yaran musu taba ji ba haka kawai ɗaurawa dai take ko makaranta dai yanzu ni ne da izinin in sa wanda zai tafi tunda dai na kawo na ce na ba su yancin su na ga abin ya zama rigima saboda haka abubakar ne zai tafi iya ta jan ku tashi ku ba mu abubakar ne zai tafi za a haifi dan da ba ido a gidan nan in eh, jaraba duniya ba za ku haihu abubakar tashi ka je ka hau shirye shirye ka tashi ka tafi ka bi yan uwa duk ka je ka yi sallama da su kwantar da hankalin ka musa tafiya in dai ina da rai a cikin gidan nan ba za ta yi duk wani makirci da za a kula a cikin gidan nan ba zai taba yiwuwa ba sam su dai tafi in mutum ya dawo dai mun faɗa yanzu maman gufa ko sarauniyar ingila ta wannan katangan ma ta kai gidan wani mutum kaga ba na gaya ma na haƙa ramin ruwa ba ƙwarai kuwa idan masu famfo suka yi mana lalata ya na tara ruwa nan idan zai wata uku ba zai kare ba ƙwarai kuwa wani mata yana wata shida zai kai wata shida eh. good yanzu nan kaga idan aka sa inji wannan shine murfansa wannan ba hmm. duk za a ba rufe su nan fulawoyi fa za a jira a ai kuma ina san ka wajen wannan akwai wani aboki da a bayarka yake da zama shi zan ba wannan gidan ya zauna iya zaman sa a garin nan har ya koma dan kar a ji kunya ni na je america eh. wuri yake bani lafiyayye saboda haka shi nake gyara wannan kafin ya zo ya maganar takaddunka saboda ka san a unguwan nan tamu gaba ɗaya kewayen nan saboda ni ne shugaba irin na wannan kwamitoci wanda ake kakkafa to in ba ka labari domin muna so ka tabbatar duk takaddunka na kamfanoni wanda ke biyan haraji sun haɗu domin kai za mu tsayar fa tun da siyasa ta kusa yawwa kai za mu tsayar mun so sayin da yake mu kai magana takaddun nan shine a raina a kowane lokaci saboda siyasan nan tana raina kuma ni zan tsaya ba zan fasa ba babu ja da baya wannan gaskiya ne nan baya na yi binciken takardun nan mai daki na ta bata min rai kansu. su sai na da daga America farkon daga zuwa na aka tare ni akan maganar siyasar nan ta kusa takardun na fara nema aka ce wai ba a gansu ba amma fa wannan ba abin damuwa bane na san za a gansu haka ne dan komai na sauri baya yiwa yanda ake so a nitsa za a gansu kafin lokacin Allah ya da zan gansu kuma siyasar zan tsaya a faɗin duniyan nan ba da magaji duk dukiyar nan ta ina tsammanin kai ka taɓa bani shawara haka ne ta cewa ya za a yi ni kuma ban mai da hankali ba to duk abin da ake fa abin da ina raina gaskiya ne ban taɓa haihuwa ba ban da tada ban da jika ga ɗimbin dukiya ƙasashen waje da ƙasar nan tamu ta najeriya alhaji wato gaskiya wato ita haihuwa na tabbata da sayarwa ake da 'ya'ya to kafin wani ma ya samu kwaya daya kai ka sai guda dubu hmm, ya wannan garejin ah. salam kai amma fa wannan kauran fa wannan kyaure an fa kashe dukiya ba karamin kudi na kashe ba gaskiya kaga wannan kaga nan to wannan eh a kasar waje fa ne oda su irin karfen da ba a tsatsa ne ba yo ai na san ka duk gidan da gaba ɗaya ginin nan da aka yi ruwan na nan kasar kurin aka yi amfani da shi ke ka gani ai na san ka wato abin da nake da Allah Yawa, Ina Lafiya nan? Lafiya nan? A gidan lafiya. Alhamdulillah. Wannan, yara ne? Dara hankalin gauri daya. yar gidan mai gadin kamfanin ka ne da ita da kawarta mahiru wacce ce a cikin su wannan farar farar wannan yar gidan malam mahiru ce mai gadin kamfanin ka yar gadin kamfanin na ah, ita ce ita ce wannan farar yarinyar eh? to yanzu ya za a yi a'a ah, ah, yau an gama <laughs> haba haba alaji ka san dai abin da nake nufi ai an gama magana na san abin da ke nufi magana ce ta aure ko ko ba wannan kake nufi ba to a dakata to shi kenan wannan ba wuri ne wanda zan ce ka yi min ba tunda ka gaya min yar gidan malam mahir ce mm, mm, mm, mai gadi a kamfani na gama zan je in neme shi ko kuma in kira shi da kai da nake magana akai dai ko wani kake cewa magana cikin yarinyar nan yanzu an ya yayi daidai gina a ce kana da babbar yarinyar irin wani karka bari ta fita gari to shi kenan dan dai babbar ce ba dama a aike ta saboda Allah kai ba zama kake ba da ka fita ka tafi aikin ka to sauran aikin na waje wa zai yi ni zan fita in je ni da kwan kayan nawa ai shi kenan ba ke zaki ba ni da zo a cikin gida ne tunda abin ya zama fitsara kina ɗaure yarinya gidi suna abin da ta ga dama ba dama a magana sai an mayar mu da magana ta zama iri biyu samu ruwan kurba a ce yarinya ba ba yadda za ka yi na yi faɗan nan ta daina gararin nan ta daina gararin nan amma ba bari ba Ah, ya zo wannan mugunta hayo shi zaki da miyuta sai kuma sai ki da ruwan kanzo subhanallah wallahi wallahi abin da ke wala kyauta mun wallahi ba ka hakuri bari in ɗebo wani to ai ni na ga me mhm eh ki je ki tafi ki da ni ba zan sharon kanzo ba ki da mun wani ah ikon Allah dan mugunta ma kuma abin shi kenan ni na zama shaka tafi sai a bada ruwan kanzo ya sha wato ga ga dan akuyan gida sai ruwan kanzo kenan Gashi wanda ba ruwan kan zan Ok fa juya can sa kayan juya can. Oho. Kai ban da kai ba mawa ke sa kaya a waje saboda Allah da Annabi ga ɗaki. Yanzu da da yara a tsakar gidan nan haka kai za ka zo ka sa kaya a tsakar gidan. Na ce da ki juya ne ko? Ha, na juya. Kusan kayan ne wallahi. Ina takalma na suke? Ɗan gasu. Ebo su. La ashe maballin nan ba mu sa shi ba. Allah. Gashi nan babu ya cire tun shekaran jiya da ya fita ashe ba kamar ba. Garuwa. Eh? Amma fa baka sani ba mai gida. To. Aski fa ya kusa zuwa gaban goshi. Bikin yarinyar nan. Ni ma ina so in canja atamfa kamar yadda dai sauran mata suke yi mai gida saboda Allah. Ko koya ka gani? Ke nake sauraro kika ce bikin yarinya? eh kwana nawa ya rage ya kamata ni ma dai a kokarta in samu sabuwa a tamfa in dan daura in shiga cikin jama'a ko gaskiya ne idan kika ambaci aski ya zo gaban goshi ba abin da nake duba sai wanzamin don na san wahalar ce tsoranta. to ka gani to idan Allah ya yarda zan samu alhaji zan masa bayani nan to dan samu yan wasu abubuwan da ya kamata mu yi to mu samu dai a rabu lafiya yanzu kamar da zamci zan kokarin je gurin shi alaji mm. amma ga mai ayyukan shi sai masa bayani ah. ma shi ke bashi da jinki shirin wannan <laughs> ka samu ladana wai ke tsaya gashi na har haɗe ki ke na ruwan kallon ne kai <laughs> na dan kurbaya amma za a ɗauki ruwan zo in ba ka ban da ganganci irin da ba na yi <laughs> wanda musulmai dawo to wa alaikum salamu. shigo daga ina kike daga ina kike na magana kire mun kire mun kudan kwashe gure daga ina kike daga gurin daga gurin kawata to me na gaya miki kwanakin baya gaya mu me na gaya miki kwanakin baya ta ce in je na yawo to saboda kire na min wayo ko shi sa kin kama yawo yanzu amma aikin ji na gaya miki nace ki daina fita garari in dai lokaci ya girka dawowa gida amma da yake ke Allah ya ji kunnen kashi mai gida me ya same ka haka yanzu saboda Allah da annabi yarinya da girmanta da komi da wayanta ka zauna kana dukanta haka saboda Allah da annabi to sai mun lalace sai mun lalace yo tana fa da hankali wani irin lalacewa za ta yi me ita ban cika ta karin dare ba kai dai wallahi tallahi tabiyar ka sai kai ta sake wallahi in na sa in kika sake tafiya irin wannan kika sake dare sai na miki ka garin duka a gidan nan ha haka kawai mutum da hankalinsa da da wayansa ka zo kana dukansa yanzu ba ka jin kunya a ce wani jama'a ka Allah dai sawake sauka daga birnin abaku baitu ya sauka daga birnin indiya har mutanen taraya har mutanen birnin dai yau allah ya kawo ni ta daba gari kano ta daba gari laja babban birni kano tummin giwa ko da mai ka zo an bi ka yau ga bokaji kan ladi ya sauka a garin sarkin kano a laja ado bayero allah ya kara masa rahama taimaki mulki yau ga mu mun sauka domin mu ci abinci a wannan gari bokaji kalladi bokaji kalladi bokaji kalladi sarkin magani ne maganin gaba akwai shi kirkin jima akwai shi maganin danya akwai shi shinanu ma akwai shi a takabalan balatin kambe a takabalan balatin kambe wai wai wai ranna don ku taho do ji waƙoƙi na boka jikan ladi ina yaran garin nan ina yaran garin nan boka jikan ladi Hey!

magana da muka shekaran jiya da to to to to to ai akwai sauran lokaci to wani irin sauran lokaci ina ganin kullum sai ka ce wani sauran lokaci akwai bukatar a ce mun dan ƙara dagawa sai nan gaba a ƙara dagawa mm-hmm. duk da cewar dai akwai sauran lokaci nan gaba amma kamata a ce tun yanzu mun an fara kafa foundation ina fata kin gane na gane ni ma haka na gani so da in aka ce an kafa foundation mai kyau to ina ganin za a iya samun cigaba cikin gaggawa ita zan tafi ko kana so ko baka so dole ne a tafi wata zauna a kafin karfe kai sa ba wallahi sai na tafi da ita sai na tafi da ita wannan kuma ba me zan gani yau Jamus. mu tafi direba ja mu me gida me gida hmm? lafiya kana wai a ja a tafi me ina za a mai gida lafiya kana ta sambato a cikin mafarki kana a ja mota a ja mota ja mugun mafarki ne a mana da Allah ya sauke Allah ya kyauta a ce ni ne na wannan halin Allah ya sauke Allah ya kiyaye me kai malamai sun ce idan ka yi mugun mafarki ka karanta ulhuwallahu falake da nasi ka tofa bangaren hagu idan na alheri ne ma haka ka tofa bangaren dama in allah yadda ba abin da zai same ka to allah ya kyauta amin amin na gode ya kyauta na gode to kwanta ai bacci ya kare haji ba za kwantan ba ko na ai bacci ya kare daman dai gajiya ce ta sa daga zuwa na bayan san sallah ne sallan nan tala asar na zo na kwanta duk jikina ya mutu shi ya kika ga ko gado ban nema ba da riga ta a jiki na kwanta gashi ko yanzu gab da magaraba amma ana cewa bacci bayan an yi sallar la'asar wani lokaci yana kashe jiki ya jawo wani irin kasala har ma an ba Allah ne ya kiyaye ba Ai Allah ya da zan daina bacci bayan sallar yanzu dai ka ga dai ka watsa ruwa ka ji karfin jikinka zan fita eh mm. na koma ciki dama kai na jiyo to haja na gode wai wai Allah Allah kiyaye a ce ni irin wannan a sai maganin ganjaman mugun ciwo a sai maganin wata cuta a duniya ni ladi kaka ta ladi ta sanar da ni ya ne a ce ba maganin cuta duk cutar da saukar da maganinta mai rabo ya samu mararrabo gona da kano tun zamanin zamburbura da barbushe allah ya kawo ni ni haka nake ba na tsufa kaka ta boka ce oho ba zai samu ba ya zaya yana wasu wani Mamu wa alaiki salamu. Dan Allah. Kanin ta goma shi nake so. Ta goma shi? Eh. Ta goma shi mugun ciwo. Ta goma shi mugun ciwo. To kuma kaga ba na haihuwa. To ai duk ta goma shi ne. Ya ta guda. ta goma shi ne. Jajen ciwo ne. Wai wai wai ta goma shi mugun ciwo. Haka ne. Da indiyanci ana kiransa timna hibato kasara da zira. Ha indiya ka je a shi. Ah! daga nan har da muke har babban bannan su bambai a taimaka min da larabci ana kiran shi kulum ruhum mugul ruhum mugun ciwo Allah ya mana tsari da shi Allah ya mana tsari da shi eh da kananci kuma sauran yawa ya faya suna yi gare eh kwarai kuwa Allah ya mana tsari eh, da Hausa ne ake ce masa ta goma shi Allah ta goma shi mu Allah ya kiyaye ki, saura kirski mutu subhanallah gashi nan ya auna ai ya bada kamanni a fuskar ki mm. haihu ai ta goma shin ne hana ki haihuwar mu man gaya miki mun ciwo ba ne duk ciwon da zai hana haihuwa a kawo to gashi sadaka to na gode to na gode Allah biya bukata amin amin Allah ba amin amin ta goma shi mugun ciwo ko menene kuma ta goma shi

wato kin je bari <laughs> dama wayan ce da an ji ma za mu tafi kundo kan gidan saboda jira ake wuri mun ta ne ni ma ba mun gaya masa a dakata shi yasa da za ta kai ba ta wallahi ba su ma magana ce ba ai da da mun ka sa bacci ko ba ko salam Allah ka ruwa ya wuce yayi sa samun musulma eh. tana zuwa ina da sun ka ashe wallahi da ma ni jiki na ma ya ba ni ni ko abin ne to ma ha ne ka tsara ya ya kwana biyu bari ba sai an ba an yi ba wallahi aisha ba na gani ne wallahi wallahi abin da sai mai gani na na zo na samu sako ne samu ya aika min da wasiƙa eh. abin da nake yi ne ga ba zan iya zan iya katse shi in so nan saboda bikin na da ya karu so shi eh. sai ba ni ba abun ba zai yi armashi wallahi idan aka samu guri ana zuba zance kamar gaske ina halima da kace kana so ka gudu aka neme ka a karasa ko ba kya mantawa da zance to ai gaskiya ne to da zance to ai gaskiya ai yanzu ya tsaya ba gudu ba da da baya ko kuma gashi ai gashi ga a to ana sadi eh da gaske ne ni Aisha na tafi gida sai mun haɗu ko to za ka bi wannan ba wannan zancen ne ya kawo mu ba wallahi da ya mm. shiru ko fa ne miki mai amma ni zaki tafi amma ba ya ka da so a a ba komai ba a ga ji hada ai to na to idan da za mu iya zama da ita amma ki tambayi samun ba baki tafi ni ba. Ina na san wannan sarrafa ki kwantar da hankalin shiga ga babban tsaraba da za a zo a sha shagalin biki a sha a kwana a hannu yana biki ban min wannan ranar farin ciki ce a tare da ma dole kuma farin ciki da ita ranar farin ciki ha ba samu ni kana faɗa irin wannan wallahi ba da ni kake yi am eh ya akwai bayani da zan ma amma sai mun je gida ba sai mun je gida ba eh, in Allah ya ji Aisha ni akwai ina da lokaci da zan balla gida yanzu ina da abin da zan yi a daga ita za ka gudu eh ban gudun yalo ku san yanzu kun wuce yan mata sai dai mu ce tsakanin amarya da ango dan yanzu an matan ce ya kare sai sai da baba a'a ba magana da baba ba haka ba mu zuwa yi ba yan matanci ya wuce ya ci abinci ya ci ya aisha zan gudu samu in ka a gida akwai bayani insha Allah to ki ja mu zamana aisha ba sai Ya jima sai an saminu shiru shiru shiru shiru ka zo ba ka zo ba kai baka san tunanin ka nake ba ana tunanin juna dai idan na ga shiru shirin nan ne sai tunanin cewa ko lafiya Abiyar ce. To ina fata kalau. Yanzu idan ban faranta miki da ya kwantar miki da zuciya ba a garin nan zan faranta. In kin yi tunani ba shora kwana nawa bikin mu. Shi kwana bakwai. abin da na gani ke to yadda kika san jawo kwana bakwai nan ta zuwa ga rake ji a ah, haba haba haba Allah wallahi yadda ba ban yadda ba haka din ne ka lokacin da muka daga kuma sai ka rinka zartawa wani irin lokaci yi to wa kai zuwa na mutara awa na mutara yanzu da zuwa na akwai dalili wannan wallahi dai hankali na duk abin da ya tsare ni yana nan da muka haɗu da bala shine ya tsare ni a gurin wani abokin mu wai muke ta wani hira ya za a yi hanna cewa bala mu tafi bala mu tafi malam da kai nake magana munafiki da kai nake magana ai mu ni na riga na da su na da su a gidan nan ba yadda za ka gani mace amana kawai muna. da kai nake au ni na da kai nake ko kana da abin da zaka yi jimina ka san fa kana maganar ka kafa a gidan nan hmm. ka gane cewa na farya ka zo nan yo ai abin da an girma sarki wallahi dan an girma sarki a banza oho duk abin da kake fa na sani ko lokacin da muke aikin soja ka saba ka cuce ni an ba mu harsashi mu tafi gurin aiki sai ka haɗince ni wato mun zo nan gidan ma kai ka ta kore eh, ina jin ka ya kamata ka gane cewa hmm. gaba da gaban ne ta saka wuta irin fitsari da kake a gidan nan eh. in gaya wa alhaji nake yi eh. ina tabbatar maka da tuna an kore ka to ka ga haji ke. to ka ga ya kyauran maka robobi roba da kuɗi ba gidan nan kai robobi ko eh, na ɗebi robobi na ɗebi robobi ka san dai tun da nake a gidan nan ba a taɓa kama ni na saci fo ba ai ko an kama ka ka saci fo wa bai sani ba oh haka na gaya ma na gaya ma in kana da duk abin da zaka yi malam kuma kai baka isa kai min wani abu a nan gidan ba waye kai wane ne kai me aka aka yi ka munafikin banza munafikin wofilu wato lokacin da muna aikin soja ka saba kana ha'inta ta saboda bataliyan mu ɗaya da kai kamfanin mu ɗaya kana ha'inta ta kuma yanzu ma wato mun dawo a nan din ma Allah ya saki hada mu za ka dinga ha'inta ta to ni ba zan yarda ba eh, eh ni ba zan yarda ya alhaji zai dinga bada kuɗi ko ya bada wani alheri amma shikenan kai sai ka zamo kura ka zama barin gu aljanar dare kai bari ka jin gaya maka mhm. ina son ka gane cewa mhm. kwai da dutse ba su haduwa to kuma in baka manta ba mhm. ko a gurin yaki ai ka san sunana kamar yadda sunan ka ya ka Muhammadu Mahiru Hankaka Hankaka eh. to ko dawisu ne ni ba to bari ka jin gaya maka gaskiya idan kana ka da iskancinka wallahi lazi in kai wasa a gidan nan zamu dauki bantan bala'in bala'i a gidan nan ai ko sai kai kai tsaya barin gaya ma gwaggwara ba karya ba ce ai gwaggwara ba hauka ba ce ka yi ka a gwaggwaran ka kazo zaka min cajanci ni ma ina sha kai da ka shan ma an guru aikin banza aikin wa kai ka aikin banza aikin wa ajiye waya an ki ajiye wayar kai ta ci uban ta wayar fitsararre kai kai kai fitsararre kai ne fitsararre sha sha sha kawai kai ne sha sha sha rigima ko da yaro ya dauko shine maganan batun aure to dai dauko maganan aure aka buga aka buga abin da ya kokari aka samu da na ce da shi ni zan je na kokarta na ga abin da hadi yayi to abin bai hadu ba to shine dai jama'a dai da kuma muka tunanin za mu zo mu kawo ka sunan yaro abin da Allah ya cishe shi kamar yadda aka ake yi wa jama'a sauran su mu kawo babban baran yaron nan dai lokaci ya malam isa wajen irin wannan halin taimako tsakanin kuɗi da abinci malam isa ai ko aikowa kai ko aikowa kai ta magana yaron ka aure ya same shi ai ba sai ka zo da kanka ba ko ai aikowa kai shi kansa yara in ka turo shi akan haka zan iya masa taimako ba sai ka zo da kanka zuwa wuri na ne ai tunda ni ne dan uwanka ni ne sa'anka wannan abu mai sauki ai wannan abu mai sauki ne ke samira a ah, ki gaya wa hajiya ki ce Abu da karkashin matashi na akwai bandir ɗin kuɗi a ɗauko eh yawa ai wannan abu kuma da ai ba komai ai kowane lokaci ka ji ka matsu ba ma sai akan irin wannan magana aure ba a kowane lokaci ka matsu ka zo da kanka an ce zuwa da kai a fi sabo yawwa samira da bayan tunayi na gajiya yawa to hada isa eh? ga wannan kuɗi je a fara wannan farko ne kafin goban je banki zan zo da kaina in kawo ba sai ka zo kuma ba sanya alheri Allah ya sa rabansa ce kuma Allah ya sa ta. lafiya nagode eh, Allah sa ya taro lafiya nagode shigo mana shigo shigo salamu alaikum ah, ah. Aisha ah, ana Awa da ku shige ku shige. Shigo mana Saminu ai gidanku ne kuma ka zama dan gida ai. Fasa muku kunya, ai kin san yara wasu suna da kunya wasu kuma bai ishe su ba. Gajiya gajiya. Lafiya lau. wani kalau. Lafiya lau. Ya babu yana nan lafiya. Lafiya kalau ai ya tafi aiki. Ya tafi aiki. Eh.

wai caye wai za mu je wai ƙauyen su. Oho gida za ku tafi? Eh wai shi ne yake wai yake abin nan. A'a ai ba komi Saminu. Ba komi. Eh, za mu dan dai ne babu akwai wanda suke dan so su ganta ne a can gida. To ai shi ke. Wallahi. To ai ba komai. Za su samu dan dama zuwa ba saboda kin san akwai dattajawa sosai. Eh. Wanda su irin wannan ba sa samun dama zuwa sai dai a dan je can a gani a sa albarka. To to. don allah don annabi in an je kar a daɗe kuma a yi a hankali ubangiji allah ya fishe mu sharrin shekan ke aisha dama dai ke ba mai rashin kunya ba in kin je dai kin san yadda za ki saboda haka wannan ɗaurin ɗan kwanan ban yarda da shi ba sai ki gyara tunda dai kin san dai gurin inda za ku ko to ku tashi ku tafi kuma wallahi kan ki daɗe kin san halin babanki in alluran nan ta su ta motsa ni ma kaina ba kyale ni ike yi ba balle ke ehe eh. ki maza ku je ku dawo da wuri ku ce muna gaishe su Allah ya kiyaye hanya. To baba sai mun dawo. To a dawo lafiya. A dawo lafiya. Mun baban yi ba To Allah kiyaye hanya. Aisha kin fa san halin babanki wallahi kar ki sake. Ki har ya dawo gidan nan ba ku dawo ba. To a da lafiya to bayan Allah to ubangiji dai Allah ya mana tsawancin rai mu ga auren nan ni na fi so ma Allah ya taimake nin auren da ita ni mu huta kullum masifa Thank you. yi mana murna abin murna ya same mu samu tabarma to mun tabarma tukunna maza amma dai kina bari zauna kafa sabon ciki ko ai maka gida ya kuma abin muna ya same mu kashe ta ɓata rai ba magana magana ta bata ne ba wato maimakon ga ka dan yi dariya ka saki fuska kuma sai na ga duk ka kama fushi ya ta shi zan kama rawa to in kai rawa ma laifi ne amma saboda Allah da annabi mai gida duk mutumin da ya samu har yana da ya ta cika kamar yadda aisha ta cika har ta samu masoyi har duba abun arziki saboda allah da annabi da aka kawo ai wannan sai ka yi murna ka ji daɗi ko na ma laifi ne kan ka fita shi kenan dama magana zaki ma kan wani akwatin kenan to ba akwatin ne miki ka ji daɗi ba kenan ki sa abu da yake damuna yanzu ina na sani to kuma shi kenan saboda kullum na zama uwa na araha sai ki zo ki tabbata Allah ya baka hakuri to yanzu da dama in zauna in ji me ke faruwa saboda ni ba na son haka nan bari mai da wannan akwatin in ba haka ba in ba mai da akwatin nan ne ba zancen ba ruwa zai yi ba ki san jarabar ta gallabe ni ba ki neman magana akwati akwatin me ne kuma wannan ta yanzu ina magana kina cewa wai wai miki akwati lokacin ki ba akwati ko to kai min ne har ka samu wanda zai wa ka irin wannan akwatin ai abun murna ne shine ko za ki ce ni ba muke akwati ba Allah zai baka hakuri Allah ya baka hakuri to bari ki jin gaya miki iyakar dai tuka ciki duk maganar wannan yarinya yanzu fasali ya canja to me kake nufi mai gida da fasali ya canza saura fa kwana biyar ka fito da kuma wata tsirfawar fasali ya canza ya aka yi fasalin ya canza yanzu duk irin abin da alhaji yake mana aikin san dai mutunci ne kowa ya san alhaji a garin nan irin karamcin da yake a jama'a da sauransu sai dai Allah ya saka masa da Allah ya saka masa to mm. ina zuwa yasa aka kira wani ya min cewa shi fa wannan yarinya yake so la ha ilaha illallah muhammad dan abdullahi kai mana sutura me gida to me kace masa kai kuma saboda Allah da ya gaya ma haka mm. gaskiya a lokacin ni in fito in ce ba zan bashi yarinyan nan ba ai nayi wa alhaji rashin da'a domin irin abin da mutumin da kike mana ba zan iya masa magana ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu alhaji yana fa ya fa ba da sa a auren nan saboda Allah da Annabi. yana gudunmuwa ma kin san dai mutumin ne shi ba to yanzu me gida ya za mu yi bakin kasuwa ma gidan da wancan da muka baro kin san shi bayar wannan ma gyara wannan to da ba zan san muke rawa mai gida to wannan kuma shawara ta riga riki amma ni a shawara ta eh yarinyar nan Allah ya ka mata hutu ba ita ba sirfe sai cin taliya da kayan daji wallahi shi ke son abewa ai gaskiya ɗaya take mai gida yanzu saboda Allah da annabi ka duba fa tsakaninsu da Saminu saura fa kwana biyar haba kana so a ɗauke mu kananan mutane ne mai gida saboda Allah haba ke tsaya nake yanzu ki ɗauke ni ƙaramin mutum ne me ko ba biki bane ki ba mu ji gani da haka ba a'a yanzu wai kai baka gaya masa ba ne to wai in ce da shi ne. in hanci na hana shi yaron nan fa a karkashin sa yake a karkashin sa ke ni kuma alherin da ke ba a kira suke a nan gurin kada kai kuma Allah kai ni kuma sai fata abin da zan yi a kai sallallahu alaihi wa sallama ke ta salatin ki billahi lazi bayarwa zan yi wallahi ke ta salatin ki mai gida ba za ka ji kunya ba ai sai duk abu garin nan ana zagin mu a ce Allah ya tura mana kuɗi ne saboda Allah da Annabi dan Allah dan Annabi ka guji abin da za a rinka zagin ka a garin nan ke ni fa an fara zagi ba kai na ka fara zagi ba magana ta guda daya wannan ni alƙawarin da ni sai na bashi wannan yarinya ya san yi illallah muhammad rasulullah ita salatu billahi la ilaha me gida kana gani saboda Allah da annabi babu wanda bai san tsakanin yarinyar nan da Saminu ba saboda Allah mai gida a zo a ta wannan lamarin kuma ai garin nan sai ya gagare mu zama da irin abin da alhaji ke mana a gurin nan ki tana alherin da ke mana gidan da muke zaune a ciki nan nasa ne ko kina son bijire masa mu koma haya ba sai ku ba shin in ma wannan bikin ya taso wai mai dauka dauyin nan ba na ji bane to abin ya zo daidai kenan faduwa ta zo daidai da zama ba ni ba sanin wata wahalalu da zan yi mm. kullum Allah ya kamar zan yi abu zaki da tashi hankali Hey! to mai gida ni da yanzu ba ni da ta cewa tun da dai na ja na ja ka ki ka saki yanzu tun da dai muna da yan uwa sai mu je kuma mu sake neman shawararsu eh, ta wani abu ai kuma dabara ji rage ga mai shiga rijiya amma wannan akwatin kai za ka ɗauka a kaka kai gidan ku ban sami ne ba koi billahi lazi ba ki da ba akwati ba na ki ba kina budurwa ban dauka ba ballan tana ɗauki wata in tafi wani gidan ba zai yiwu ba wannan abu gaba da da ke ba ɗauka dare haka Allah ya so yau ya aisha za ta yi a garin nan a wannan kuma ji wannan labarin kuma bori za ta hau ta gama ta gama hmm. ya kamata mu tashi da mu yi amfani da ƙarfin aljihun domin mu samu nasarar cin ba kamar yadda muke da ƙarfi da muke da ƙarfi da da yanzu ka tuna ko ƙara ta ninka gaskiya an da haka ake ganin cewa tashi nan ne ya kamar wahalar da muka sha a baya wajen matsalar kuɗi dangane da bawa kuɗi to yanzu sam san ba za su yi ba domin kuwa lamarin kuɗi zama na wasa bane da kuma abubuwa da muka fuskanta a tare da kai a tafiyar baya to kai ba za mu sake su yarda cewa wani abu shiga hannunka dangane da gudanar wannan ya tara mu abin da ya tara mu a nan neman nasarar wannan zaɓe gaskiya ba gaskiya ba ne abin da ya ci kun san siyasa yadda take ya kamata a ce in matsa kwanci domin neman nasarar wannan zaɓen ke gaban ba kuma gaskiya gaskiya ne kuma abin da yake nema dai ne su mu ci kan gaskiya to ya riga yayi nisa da gunna ba da gaskiya ba ba ganin ba ma a siyasa ba haka ma yana mutane a yi kun ga ina zuwa mu zama tukun ku jama'a warai da kuma ku san sun je kuma ku san kun wani abu na kun gaskiya to zan ji zuwa amma abin da ya kamata a yi zanna a ni kuma Allah ya mu da mu da yamma da magarba magarba sai da magarba a ci ka ba kuma ta wanda zai zai wannan mazafin gida saboda in ba haka ake ba sai zo yi gura wala Thank you. Thank you. wato abin da ya kawo gare ka yanzu eh, kamar yadda na yi magana kwanakin baya hmm. nake cewa da kai zan je da shawara yan uwa to duka yan uwa gaba ɗaya sun haɗu mun kuma shawara hmm. an kuma yanke ta cewa an baka ita wannan yarinya hmm? eh, in Allah ya da Allah ya wata sassan ya albarka cikin ubangiji Allah ya sa ya dace ya ji abin da yan uwa suka yanke shawara kenan yin Allah ya sa <laughs> to madalla na gode na gode baba mahiru har ka zama baba kuma ah, har ka zama baba kuma Allah sarki na gode kwarai da gaske bisa bayanin da ya kamata a yi tun da ka ce abu ne wanda ba na shawarar mutum ɗaya ba za a haɗa da yanwa to yanzu ya kamata akwai wani kuɗi da za a ban zan baka mai kauri wanda za ka tafi a raba musu eh eh Allah sarki ya raji Allah eh, sarki ya sai a jira musa ina zuwa akwai wasu kuɗi wanda zai kawo min sai in gaya masa ya baka yanzu ya zama allah ya sai dai kar a damu allah ya da komai zai tafi daidai da dukkan abin da muke yi da yanzu komai zai ruwa kuma an zama da eh. abin da ya sa na ce mu zo nan da ke saboda hankali na yana tashi akan soyayyar mu da ke saboda kin san komai yanzu da ke sani na harkar biki da da nake daukan wasu abu kamar wasa to yanzu duk na kawo shi muhimmi na game da cewar ga Allah ya aure na da ni da ke to amma hankali na na tashi akan cewar anya kuwa Aisha ni anya haba Saminu ka ku ni ku ba na son irin wannan magana ka kan bata min rai kai kamata ka rinka mana addu'a ko saboda Allah ai ba irin wannan maganar ba ta da daɗi to ya yanzu duk duniya ba nake da shi ba kwanci a tafiya tunanin ka nake a kwanci tunanin ka nake abinci in zan ci tunanin tunanin ka ina son da wannan Aisha amma ya kamata ka rinka addu'a ita ce hankalinka ka kwantar da hankalinka shikenan Allah shi ne mana gaba saboda manzon Allah amma ni gaskiya kamar ganin nan gaskiya ban ji daɗi ba na jin daɗin haka nake san lafiya Samin? Haba Aisha, bayan din na san abin da ake shiryawa kina da wani saurayin duk abin da ake shiryawa na riga na sani mu me za ki ce min aisha wallahi da wasa nake yi miki magana aisha aisha aisha aisha aisha haba aisha aisha a kira jawo mu cikin wannan daji haka kai haba aisha da wasa kuma ai wasa ne abinda na gaya miki aisha bai kamata a ce ki jawo mu kin dajin ba haka ba ne aisha mu sasanta mu sasanta wasa ke yi kawai ina dan jaraba yadda muke tare da ke ne wallahi aisha da wasa na ke, ki duba dajin fa da kika jawo mu ni ba na san irin wannan wasan da ka yi gaskiya ka da san irin wasan da za ka yi min da yake shi kenan daga dan wasa aisha daga dan wasa yi eh, <laughs> ba ga gira ba murmushi ba aisha <laughs> wannan kulle-kulle da kuke tun wani warware shi tun wani warware shi a ce duniyar nan ba za a kulla gaskiya ba sai da mai arziki yanzu mara arziki wato shi ba a shi a komai shi mai arzikin ba dai ma'i ba yaya abin da nake so ki gane ai shi maganar baiko da aka yi game da samun ai ba daurin aure ba ne mu da alhaji ko me yace yana so ya kamata mu bashi Sara, hmm? ɗansa yana da kuɗi ba? Ai, eh, abin ba haka ba ne. Tun da aka fara abun nan alhaji sai da ne mu daga cikin mu nan. Ke ma za ki ta san yana nan. kowa da cikin nan ba wanda bai ba kuɗi ba dubu hamsin hamsin da cikin kowa don haka ga wa'annan ciko da ne masa bayani mara akwai babba yayin ya ce to ya amince wallahi mun na yi cikin daga nisa ta zo a ƙara mata kudi a kai wannan abu tun da kwanciyar hankali ne haba yaya ki fahimci wani abu ki gane mana Kudin me kudin wuta kuɗi zai kai ka aljanna ki Allah shi da kuma mutane da dauro wallahi sai ki cewa abun abun wasa ni kuma mutumin nan ya so kowa ji daɗi tsakanin nan wato aminu abin da za a yi yaya Allah dai hukunci shi wannan al'amari dai ba ku kwashi sai dai ya hakuri kin ga a takaice dai kuɗin nan shi ya rufe maku ido da ranki da wuri wani ne to in ko da kwaɗayi da wulaƙanci barin gaya maka ni da na riga ka zuwa duniya na san kuɗi ba kai za ka nuna min kuɗi ba to ba haka ba ni fa ba ruwana wannan kuɗin ma ya sa ni gabaki ɗaya mana gaba ɗaya ba ni ba ಸದರದೂ shi na faɗi girma bacci kike ta ba mai yau kina bacci kamar ba yar talaka waye dan talaka bai bacci da yawa tashi yake yin gari ya waye kin san abin da ya zo da ni ne mama ina ban sani sai kin faɗa to kin san duk mutumin da ya haifi ɗansa ba zai so ya gan shi cikin wahala ba ko ba gaskiya ba shine yanzu nan da zancen auren nan naku da saminu ya zo tun da ya kusa yanzu nike so in ji meye tsakanin ku ke da saminu kin san duk mace tana so ta samu inda za ta zauna ta huta iyayenta su huta ko madalla to shine ya sa nike miki duk wannan tambayoyin don ki gane kin gane ko amma ina sauraron to gane abin mutum idan dai girma ya mallaki hankalinsa yana so ne ya yi aure inda zai huta iyayensa su huta eh. ba su can tsugune munan zuru ba ko ba gaskiya ba to shi ne ya sa na zo in bincike ki eh. in ji yadda lamarin yake ko to amma wai shin kin san inda babanki ke aiki kuwa ina san wajen to ina ne can wajen hanyar idan ka bi hanyar zaka ji kamar sabuwar kasuwa to to ne kin san ai mai kamfanin ko ina eh, san mai kamfanin yawwa kin san wannan mai kamfanin duk garin nan ba shi a na biyu eh, wurin kuɗi da taimako da dai taimakawa gajiyayyu bakin san dai duk rawan da muke takawa a ƙasar nan eh. aikin san da bazarsa muke rawa ko ma'adalla to saboda haka aikin san dai duk mace in ta samu irin wannan gidan hmm. tana so ko eh, madalla alhamdulillah to shi ya sa yanzu ya zo to ne wannan shi ne ya zo to da ya zo ne ya zo wurin babanki ya zo ya ce shi allah ya kashe shi duniya ba wanda ya gani yana so in baki ba mama me kika ce to zan ne ya zo ya ce yana son ki to babanki ne kin sani wurinsa muke aiki babanki ke aiki wannan mutumin kin ga wannan gidan ne ya gina mana rabi to yaya za a yi yanzu kika ce ba za ki yarda ba aisha kin ga za ki bata ma baban ki rai za ki bata mana rai tunda ni ma kaina ba na son wannan auren amma tunda ya ce shi dole dole sai gaskiya gaskiya ba gaskiya ni ma gaskiya ba yi ni ma kai wajen wa Aisha yes ya yi daidai wannan wannan inspired, wallahi daidai ne za mu hari a can sani nuna kamar yadda ka na sani cewa a yanzu kai da abokan arzika kuna cikin farin ciki da fatan jama'a sun taru domin shaidar da ɗaurin aurenmu wannan shi ne burinmu shekara da shekaru saminu kamar yadda ka sani duk ɗa na gari wanda yake son ya gama da duniya lafiya to lallai ne sai ya bi iyayensa to wannan ta sa a yanzu na tsinci kaina a wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin iyayena sun yanke shawarar su ɗaura min aure da mai gidan mahaifina wato alhaji abdulsalamu saminu ina tabbatar maka da cewa ba ni da masaniya game da wannan shawarar da suka yanke kuma ba ni da burin rabuwa da kai har abada amma ina fatan ba za ka zarge ni ba allah ya ba mu haƙuri daga masoyarka aisha Yaya haka? Samun da lafiya? Me yake faruwa ne? Samunu. Me yake faruwa ne? Samunu. Samunu. Me yake faruwa? duk dai abin da yake faruwa ni ban taba jin daɗin yin wannan ba aisha ta aiko dosi a kusan karo uku amma ban taba ganin samun ya nuna bacin ransa kamar irin wannan abin ba wallahi mu kan da ta kawo ana cikin ana raha ana komai tare da shi ma muke karanta ko bai san abin da yake cikin amma ba wani abin damuwa ni bara in je gurin aisha in ji me yake faruwa nan da shi wanda za su zo wajen wannan ɗaurin aure zan je kuma abin da aka yi hali sai mu zo da su tare eh yawwa da Allah yawwa eh barka da zuwa eh barka da zuwa liman ya zo ah to ni me zai kai ni ka san da wakilai na wanda suke a can da Alhaji Waziri da Alhaji Kabiru su dai wannan muhimman ni su ne na tura duk abin da aka yi a gabansu kamar ni na je kwarai kuwa kwarai ina zuwa ke samira yawwa eh idan hajiya tana kita abin da za a yi kira mai ita wanda yake ma ya ba lemu za su da komo da firiji na da komo lemu wai wai wai wai wai wannan al'amari ai salamu alaikum alaikum salamu a a a a a ai ba zini la zauna karo lemo tsira karo lemo karo lemo maza maza ba shi hmm? kai anya ni zan ma sha lemon nan kuwa hmm, hmm. ka sha me ya faru yawa nan ba zai shiga ba saboda to an dai ce ba a mai da hannun kyauta baya amma yawa na ji alau na gajiya ya hajiyar lafiya ko to madalla madalla wannan ruwa ne na ga ka dawo yanzu ai abdulsalam abinda da nake so da kai hmm. ba kai ba ma ni kai na zagi na aka yau yau kan me duk garin nan a wurin nan a wurin daurin auren na an cika banda zakin ka alhaji abdulsalamu ba abin da yi. duk garin nan zakin ka ake kan me me ya haka hmm. menene ban yi wani ɗaurin auren har kai ga zaki ai duk garin nan zakin ka ake yi akan me alhaji waziri dalilin kuwa eh. yaron nan da yake nemo wani yare mahaifinsa ya zo wajen ka ka taimaka masa shi ne aka kai wannan harkar kuɗin aure saminu ya kwarai kuwa ita ce ashe wadda aka zo wuri na aka karɓi kuɗin aure Ya yaro sami ba shi fa yanzu ita ce yarinya da ni zan aura ita ce ha Ina lillahi wa ina ilaihi ai aji abdulsalam tun da nake a rayuwa ban taɓa shiga bakin ciki irin wani lokacin ba ai aji abdulsalam ai ba haka ba ma gaba motocin motocinka sun hallara hmm. a wurin wannan ɗaurin aure ce, sun kasu kashi biyu mutanen wasu suna cewa ka ci amana abun ma da ake faɗa kenan kuma yaran na gindinka waɗanda ta gindinka suke samun abinci suna cewa ka ci amana wani yaro wasu kuma suna cewa ka yi abin kirki ka yi daidai suna zato wai wannan yaro ka tura ne domin a je a ɗaura wannan yaro a wuri. yadda ni nake a fuskar mutane a garin nan ta fuskar taimako da duk wani abu da ya shafi garin nan ni na sani ba ban kai ba kai ma ka sani tabbas amma yau a ce wai ga wani abu da ya jawo har ana zagina ai ba zan ji daɗin wannan abu ba gobe za mu wadda ba yadda za a yi Ala.